أخبرنا القرآن القرآن يا بام لاباري طيب. قي ولن يستطيع تو أين كانوا ودين تنفرقوا من نادي جاهو غنين ودين ولن يستطيع المسلمون مسلمي بازاسو إيا أن يرفعوا عن صدورهم ذكت أعدائهم su ɗauke ta ku tuzgunawan maƙiyansu daga zukatansu ba. Yau ba maƙiya Allah suna tusguna mana ba. Wannan halin da muke ciki ba zai bar mu ba, musulmai ba za su iya ɗauke ainihin zakata a da'ihim tuzgunawan maƙiyansu an su durihi. Wa da'i dinihin maƙiya addininsu alkasirina. ma lam yuraji'u ila dinihi muddin ba su koma addinin su ba ku ji ba eh ba ku ji ba na ce ba ku ji ba kace eh na ce kun gaji yawanci ya tafi mai ke kafarsa musulmai ba za su iya ɗauke tuguna musu da ake ba da makiyan nan da suke da su ba za su iya kawar da su ba masu yawa in dai ba addinin suka koma ba. Yaya abubakar, na fara isan ta yau, na fasa. Hmm? Ban ji ba? Kai, ada na fara cewa na bar maka kai ta aliki. Halin da muke ciki yau, ba ga muna kwantace ba, a zagi annabinmu a wulakanta addininmu a zo a ɗauko wani tsari a kawo mana dole hmm? a ɓata ‘ya'yayenmu an ɓata mana matar an tsaya masu su ce mana mutunci wannan ba ƙasƙanci ne a gare mu ba hmm? to yaushe za mu fita daga ciki to wannan kin addini da aka taru a duk inda aka taru ko dan wuyi in ka ta in ya tashi magana da ce ka ga masu dangalallen wannan nan ka ga matan waɗanda suke rufe jikin nan nasu gaba ɗaya sai an yi maganin su duk an yi ittifaqi duk wani dan bidiya abun da ya ittifaqi a kawar da sunna to yaushe za mu kawar da wannan sai eh, mun koma addini wa shi sanake nake ce ai na ɗaukar ka gane baka ji ba na fafa ce maka ya san ba na kowa na ce abubakar yaya tunda kana da fahimtar yin wa'annan kwanonin ba yadda ba yadda za a yi ta bakin masu yin turanci mu komo normal sai mun koma addini ta dai hanyar turawan nan ba za mu dawo ba mu tura ɗalibai su tafi Amerika su yi karatu, mu tura ɗalibai su ta Ingila su yi karatu, mu tura wa'yancan su ta China su yi karatu, mu tura wa'yancan su tafi Japan su yi karatu duk su je su dawo, saboda mu ma mu gino mu zama gagaraba dau irin yadda suka zama gagaraba dau wallahi ba za mu zama ba. Tunda duk ilimin da ake magana a an aka samu wani mai tura ɗalibai su je nan su yi karatu ya ɗauki nan su je duk ana kashe kuɗi na kawai. sai ran da muka dawo kan addinin mu to za mu kawar da cin mutunci da ake mana za mu iya fasa maƙiyan da suka yi cincirin do a kanmu shi ne nake cewa irin wannan saboda nan ce kun ji na ce a ba ku ji ba sai ce yi a kun ji ne me na ce ne wancan abin da ya bani amsa magana tana da nauyi ne songa bacci ma kake ko hmm har nauyi kuma haka yake ba mu ɗauko hanyar ba kuma wannan wata hanya ce mai kama da wahala da ba za ka fita ka yi ta kai kaɗai ba na duk ku tafi ne bari yi ba zai yi ba labudda sai mun haɗu ko da ba mu haɗu duka ba mafi yawa, ko kuma mu samu dai wata madogara, mun kama Allah amma muna da asbabu ɗin da za mu iya taran wannan abu. Kawai masu imani ne babu da su, don jama'a akwai amma babu wanda suka fi daukar da rai. To ma ai ba su gane hakan ba ma ba, yanzu abin da ake faɗa a gane hakan, sannan mu dawo mu ce za mu aiwatar da shi. larabcin kawai saboda daɗinsa zan maimaita muku shi walan yastati almuslimuna an yarfa'u an sudurihim zakata adai wa adai dinihim alkasirina ma lam yuraji'u dinahum shikenan wa yaltazimu ainin bima yujibuhu alaihim su ƙanƙame abin da addinin ya tsora masu. Wai jahidu fi sabilillahi haqqa jihadi Su tsaya su yi aiki tukuru mafi cancantan aiki. Sai Allah haske bai me ya fayyace komai yace ammal hurubul ainihin a hamala fiha al muntasibuna ila al islami أما يكي يكين دا حمل المنتصبون إلى الإسلام فيها شعارات وطنية زندل. وأما الهروب التي حمل إنا فائلي شعارات وطنية تاكين أساسي فيها ال ايه ما حمل أجن أوايان المنتصبون إلى الإسلام to wa'annan misalin wanda suka ɗauki wannan na ƙasantaka ko mai ƙabilanci au gairi zalika mimma la yuqirruhu islam wanda musulunci bai tabbatar da shi ba falam tajani lahum wannan yaƙi bai haifar musu da komai illa al-khaybata wal haza'ima ai kun misali yanzu muka ɗauka yanzu ba muna son sai mu ce arewa ko kaga wannan menene a ciki ƙaumiya ne ko kuwa waɗaniya kaumi to ai muna da yawa arewa waɗani waɗani waɗaniya ta fi ƙarfi daga ƙaumiya wannan yaƙin da muke ce mu tashi mu ceto arewa daga rushewa ba musulunci ba ba za mu ce nasara ba A'a mu dawo mu ce to mu dunkule Hausawa. Shi ma ba za mu nasara ba. Mu koma a matse Hausawa mun buɗa mu matse mu ce mu ana cin mutuncin Fulani ba za mu taɓa yadda ba ya Fulani ku zo mu tattaru. Mu karɓo ‘yancin mu an wulaƙanta mu an ci mana mutunci babu mai laifi yau sai ba fulata ne. To mu ma mu haɗa kanmu mu rama. ba mu ci nasara ba sai mun cire ƙabilanci sai mun cire ƙasanci sai mun cire kaza mun koma la ilaha illallah muhammadun rasulullah kullukum min adam wa adam min tura to ran nan za mu ci nasara me kake so ka ce kakka damu da kalmomi yana ba na kalmomi ne ba eh wanne eh, aka ah, babu wannan dugu hamala ne isa da mana ce tambaya ka tafiya ce illa iyakacin kana son maimaita maka ibarar amma horo ta ga yaƙe-yaƙe da ake siyasar nan ce mecece nan ce wane ne wane ne ne a'a wani ma gari kaza da gari kaza a bude wuta a tsakani kaga Kaduna da Katsina da a haɗe ake yanzu an rabu ana yaƙi da juna sun mu Kano jiga Kaduna Kano da Jigawa ana haɗe to an raba yanzu mu mu ɗaga kayan mu ba an yi ne don mu nafasa ba waɗannan ne sun danne haƙƙin waɗannan waɗannan sun danne haƙƙin waɗannan gaba ɗaya an shagalantar da mu daga addini banda daddatsa ƙasan da aka yi nan Najeriya can Niger can kamaru can cadi hmm. duka wannan ba hanya ce ta tsira ba ba za mu dawo musulmai muna musulmai addini ba zai ba sai inda muka kawar da wannan gaba ɗaya ma kuma la ilaha illallah kulluna min adam wa adam min turab duk wanda yake tinƙaho da ƙabila wannan ubiyatul jahiliya ne ke hausawa saboda sun ne kaza ta bi da oh, ubu o oh, mai abuwatu jahiliya ne hmm. suka zo suka ijira mana wannan wannan shine sun wannan shine abin da suka hanku matsala ne ga tana sai ka yi kasa je shiri ne da aka shirya shi sama da shekara ɗari kaza ake tafiyar da shi yake ce sannu sannu sannu yanzu dashensu ya kama kuma mu ba mu gane ba malam mustapha balle mu bi mu tumbushe shi zai ku yanzu to abban mu sun sha dafi ba ma za su tsaya su saurare mu ba inda za a yi kawai an ɗauke wancan ya ce hanya wannan ku hanyar da aka ɗauka ba ta tsira shi ba ba maganin ko sun da shugabanninmu na farko sun san damuwa da balbale balle su karan kansu sun san damuwa da balbale illa na fi ya fi dama dama da yau amma su kansu a kwaɗe suka tadda lamarin wanda kafin a ce maka ma Ingila ta kawo hari Najeriya ta mayar da su bayanta sun shirya wannan. illa na su da ɗan dama dama mai isa aka bi ana bubbuge su ana faffasa su ɗaya bayan a fasa wannan a fasa wancan abin da aka shirya a tarwata shi in kuna son ku suna ku ce arewa manyan arewa kaza ɗin arewa ka gaba maganan addini amma da muna ce musulunci musulunci to kaga duk inda bai rabe yake ya faɗo ciki duk inda wani ibo yake musulmi ya shigo ciki wa'annan yan kabilu da muke cike daban-daban fulani wane ne kowa zai saki jikinsa kawai addini ra'ayi duk abin da i mallaka na fasaha zai an tayo da shi musulunci ya tanada mana muna da malamai a addinin musulunci illa ga kayan aiki ba mazaji ba mazaji wannan duk za mu ɗauka ya ce gaskiya mu'uzamin alhakin lalacewa daga malamai ne ba mu da malaman addini babu malaman addini sai dai malaman neman taro su sai siyasa in shiga gwamnati a dama da ni shi ce ammal hurubu yaƙe-yaƙe allafi hamala kaga shi'aratun waɗaniya kenan au qaumiyya tutan da suka ɗaga. fiha a yaƙin ɗin su wane ne masu wannan aikin almuntasibuna ila al-islami au gairi zalika mimma la ya qarruhu islam wanda musulunci bai yadda da shi ba falam tajani wannan yaƙin bai haifar da komai a gare su إلا الخيبة سيروسيا والهزائم لأن الله عز وجل دون الله ما أن لم يمدهم بيتمكيسو وكم بيتمكيسو فيها بعونه وتأييده الله يترى حنون صد دكونا لكتا لكتا الله باشكي وتركهم آفيها لوسائل سو لوسائلهم قاعد وهي وسائل أضعف من وسائل أعدائه يا إشي مغو يو أيما دولي